من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين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 النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا نعم الله مدوكاكين سركي يجي وجعلنا الليل والنهار آيتين من سنة دلي ديني ayatai ne ayoyi ne guda biyu alamomi ne guda biyu famahauna ayatan laili sai muka shafe ayat dare waja'alna ayatan nahari muka sanya ayar rana ta yi yini mubsiratan mai haske wadda ake gani litabtagu fadlan min rabbikum dan ku nemi falala daga ubangijinku walita'lamu adada sinin dan ku san adadin shekaru wal hisab da lissafi wa kulla shay'in dukkan komai fassallahu tafsila mun rarrabe shi daki daki mun yi bayanin shi filla filla ubangiji Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin wannan aya cewa ya sanya dare da rana sun zama ayoyi guda biyu ai alamomi da suke nuna cancantar Allah da bauta da suke nuna cewa Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai za a bautawa ba tare da an haɗa shi da wani ba wajen bauta Allah maɗaukakin sarki ya faɗi irin wannan bayani a wurare da dama a cikin alkur'ani kamar faɗin Allah wa min ayatihi lailu wan nahar yana cikin alamomi yana cikin ayoyi na ubangiji dare da yini a wani gurin Allah ya ce wa ayatul lahum wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhu nahar fa idahum muslimun aya ce gare su dare muna zari naslakhu minhu nahar sai mu zari yini sai kaga yini ya tafi sai kurin kaga duhu ya zo Allah ya ce wannan aya ce gare su wani gurin Allah ya ce inna fi ikhtilafil layli wan nahari wama khalaqa Allahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun cikin sabawar dare da yini dare ya tafi yini ya zo yini ya tafi dare ya zo da abinda Allah ya halitta a cikin sammai da kasai ubangiji ya ce wannan ayoyi ne ga mutanen da suke tsoron Allah inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u nas har zuwa karshen aya ubangiji ya ce waɗannan abuwa la ayatin liqaumin yaqilun dare da rana sabawa dare da rana da gudanar jirgin ruwa a cikin jirgin ruwa da zai ɗebo kaya da abin da mutane za su yi amfani da shi da iska da ke kaɗawa da hadari da Allah ya hore tsakanin sama da ƙasa Allah ya ce waɗannan ayoyi ne ga mutanen da suke da hankali wa huwa allazi yuhyi wa yumitu wa lahu layli wan nahar afala taqilun Allah ne yake rayawa Allah ne yake kashewa sannan saɓanin dare da rana wannan ma daga Allah ne tafiyar da wannan a kawo wannan a ka wannan a tafiyar da wancan duka aiki ne na Allah afala taqilun yanzu ba za ku hankalta ba ayoyi dai da dama da ubangiji Allah madaukakin sarki yake mana magana waɗannan ayoyi guda biyu waja'alna al-laila wan nahar mun sanya dare da yini ayatai ne ayoyi ne guda biyu a dai waja'alna al-laila ko dai zama Allah yana magana akan daren wan har da kuma shi yinin su ne alamomi daga cikin alamomi na ubangiji ayoyi daga cikin ayoyin Allah ko kuma ya zama waje allan laila wan nahar a nan ana nufin mun sanya allayil dare ana nufin wata ma'ana akwai aya a cikin wata ai ayatan laili sai zama aya ta dare wata kenan wan nahar yini ana nufin ayatun nahari yini kuma na ayar da ke cikin yini ita ce rana kamar yadda aya ta gaba take nuna Allah ya ce waja'alna a waja'alna laila wan nahara ayatayn sai Allah ya ce famahawna ayatal laili sai muka shafe ayat dare ma'ana wata kenan ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya shafe wannan haske na wata ya mai da shi bai kai hasken rana ba shine Allah ya ce famahawna ayatal laili waja'alna ayatan nahari muka sanya aya ta yini aya da ke cikin yini ita ce rana mubsiratan mai haske wadda ake gani a cikinta kaga yadda ake gani da rana ba kamar yadda ake gani da daddare ba ne ganin rana ya ɗara na dare abinda za a gan da rana mai bi da daddare ba za a gan shi ba sai ka haska fitila to Allah ya yi wannan ne litabtaghu fadlan min rabbikum dan ku ne falala daga ubangijinku da an sanya mana rana ta zama irin yadda dare yake to da neman abinci sai mana wahala da an sanya mana dare ya zama irin rana da bacci ba zai mana daɗi ba sai zan ba lokacin hutu to da haka Allah ya sanya ayar dare ta yi duhu ya zama wata bai da haske irin na rana don mu samu mu huta Allah ya sanya mana aya ta yini don ta zama mai haske muna gani litabtagu fadalan min rabbikum dan ku nemi falala daga ubangijinku ma'ana ku je ku nemi abinci zuwan haske a cikin yini da zuwan dare a lokacin da yini ya tafi haske ya tafi wannan ba karaman ni'ima bace daga cikin ni'imomin Allah shi yasa wani gurin Allah yake cewa qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghayru Allah yatikum bi diya afala tasma'un Allah ya ce ku bani labari idan Allah ya sanya muku dare zama sarmadan har abada dare ne ba ba haske ba rana ila yawmil qiyamah har zuwa ranar tashi alkiyama ya zan babu wani lokaci da za a ga hasken rana Allah ya ce man ilahun ghairullah wani abin bauta ne wanda ba Allah ba ya tekun bidiya zai iya kawo muku haske na yini babu wanda zai kawo da kuma dan adam ya shiga cikin wahala dan wani abin da kake nema da rana ba zai nemi da daddare ba gurin ma ba zai shigo ba saboda yanayi ka duba yanzu idan dare yayi wanda duk bai da fitila wanda duk bai da abin da zai haska gurin da yake sai ka ga a takure yake ko dai ta lalube in yana neman abu ko ya je nemo fitila ya haska to neman abinci ba zai yi daɗi a ce dare muke rayuwa a cikin shi diman da'iman ba Allah ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fi afala tubsirun Allah yake cewa ka gaya musu ku bani labari me za ku ci idan Allah ya sanya muku yini ya zama sarmadan a ta yin yini ba ba dare har zuwa ranar tashi alkiyama ba dare haka za a ta zama to wani abin bauta ne wanda ba Allah ba da zai zo muku da dare taskunu na fihi da za ku nutsu a ciki ashe yana cikin amfanin daren mukan samu nutsuwa yanzu duk ga munan gari ya waye wani ya tafi kasuwa wani ya tafi gona wani ya tafi gurin aiki wani ya tafi makaranta wani ya yi kaza kowa ya kama abin da yake in dare kuma duk sai mu tattaru kowa sai ya je nemi guri kuma sai ya kwanta sai ya samu nutsuwa sai a yi bacci sai kuma mutum ya tashi da lafiya da karfin jiki da samun dama idan dama za kwanta baccin ya ki zuwa sai ka ka shiga damuwa in ka yi ni in ka kai dare ya kare ba kai bacci ba to in gari ya waye sai ka nemi wani guri ka yi ramuwar wannan baccin idan ma abin ya zama da'iman sai ka je ka nemi magani to kenan cikin dare ake samun nutsuwa Allah ya ce afala tubsiruna yanzu ba kwa gani shi sa Allah ce wa min rahmatihi yana daga cikin rahmar ubangiji ja'ala lakumul laila wan ya sanya muku dare da yini litaskunu fihi dan ku nutsa a cikin daren wa litabtaghu min fadlihi kuma ku nema a cikin yinin falalar ubangiji wala allakum tashkurun ko kwa gode wa Allah shine abinda Allah yake gaya mana nan wannan ba karamin ni'ima bace wani gurin Allah ya fito da abin da ake yi da daddare wa ja'alna naumakum subata muka sanya daranku ko baccinku ya zama hutu gare ku ya zama abin da za ku huta ku daina aiki waje annan laila libasa muka sanya dare ya zama sutura gare ku sai ya zama rufi ya zama sutura waje annan nahara ma'asha muka sanya yini ya zama lokacin neman abinci a wani gurin Allah ya ce wa huwa allazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata waje an-nahara nushura Allahu akbar ubangiji ne ya sanya muku na libasa dare ya zama tufa ya zama sutura ya sanya bacci ya zama hutu abinda za ka huta daga aiki ka samu hutu sannan ya sanya muku rana ta zama lokacin tashi da walwala da ganawa da tafiya da zuwa ko ina abinda mutum zai yi a cikin wannan yini sai ya je ya aikata to don haka ubangiji maɗaukakin sarki shine ya sanya mana wannan dare da rana alamomi ne da suke nuna samuwar Allah maɗaukakin sarki da cancantar Allah da bauta kai ka kalli yadda dare yake zuwa a tsari ka kalli lokacin da rana take zuwa a tsari kaga yadda wata yake fitowa a tsari kaga yadda rana take fitowa a tsari yau da gobe ba su bar komai ba amma ga dare da rana ga wata da rana suna ta kai kawo amma ba a samu matsala ba in abu ne ka gina kai dan adam in gida ne akwai shekarun da zai ya lalace sai an sake shi in abin hawa ne akwai lokacin da zai kai ya tsufa ko dai ka sake ko ya dinga baka wahala ita baka matsala in tuba ka ɗinka akwai lokacin da ta tsufa sai dai ka yar ta lalace idan abinci ne akwai lokacin da zai lalace komai naka yana da ajali yana lokacin da zai lalace amma har ka gama rayuwarka ba za a ce yau rana ta samu matsala ba ta can ana mata kanikanci ko yau dare ya ki zuwa ana can ana kokarin a jawo shi ya zo saboda mai tsari ne na Allah haka Allah ya tsara lokacin da za su samu wannan matsala din sai in lokacin yayi sannan kuma matsalar za ta kasance shine lokacin da alkiyama za ta tashi Allah ya ce fa hauna ayatan laili muka shafe ayat dare muka rage haskenta waje Allah ayatan nahar muka sanya aya ta yini ita ce rana mubsiratan mai haske litabtagu fadlan min rabbi min rabbikum dan ku nemi falala daga ubangijinku sai Allah ya ce walita'lamu adada sinina wal hisab don kusan adadin shekaru da lissafi da wannan caccanzawar dare da rana ne muke iya lissafi sai mu gane adadin kwanaki yau muna bakwai ga watan ramadan ya aka yi muka sani sai da dare ya zo rana ta fito hakanan za mu ci yau muna cikin watan ramadan ya aka yi muka gane a watan ramadan muke sai da wata ya fito ya girma ya ɓace sannan ya sake fitowa sai muka gane wancan ya mutu an shiga wani watan hakanan a awam shekaru muna iya gane yau shekara ta kaza shekara goma shekara sha biyar shekara ishirin ta hanyar waɗannan lissafi ɗin da haka wannan ma ba ƙaramin ni'ima ba ce ashe saɓawar dare da rana banda wannan amfani da muke samu muna kuma gane lissafi da shi allah maɗaukakin sarki ya rate wasu hukunce-hukunce da lissafin kwanaki da watanni misali aikin haji allah ya rata ya shi da watanni ya naka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj al sai wasu watanni watannin aikin hajji sun shiga to in ba dare ba rana za mu iya ganewa sannan dangane da macen da za ta yi idda ba ta yin al'ada wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhur Allah ya ce su wata uku macen da za ta yi idda ba ta yin jini ko dan tsuba ko saboda ma'ana tana da karanta shekaru bata fara yin jini ba Allah ya ce yi wata uku ya za mu iya gane lissafin wata uku sai ta hanyar fitowar dare da rana sai ta hanyar fitowar rana da faduwarta da kuma fitowar wata da bacewarsa hakanan Allah ya ce wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara wanda duk suka rasu daga cikin ku suka bar mata waɗannan mata za su zauna wata hudu da kwana goma ta yaya za mu gane wata hudu da kwana goma sai in dare yana zuwa rana tana zuwa yini yana zuwa sai in wata ya fito rana ta faɗi za mu iya gane wannan to da haka duk wannan yana cikin ni'ima da Allah ya mana shi yasa Allah ya ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq ubangiji bai halarci wannan ba bai halarci wannan tsari ba sai da gaskiya yufassilul ayati liqaumin ya'lamun ubangiji yana rarrabe ayoyi ga mutanen da suke suna sani to da haka anan Allah madaukakin sarki yake cewa wali ta'lamu adada sinina wal hisab sai Allah ya ce wa kulle shay'in dukkan komai fassalnahu tafsila mun yi bayanin shi daki daki wannan ya gabata lokacin da muka zo muna tafsirin a cikin suratun nahl in ban manta ba a shekara da ta gabata mun yi bayanin yadda alkur'ani ya tattara abubuwa da yawa musamman abin da ya shafi ahkam ba abin da zaka nema na hukunci face alkur'ani ya tattaru wannan abu ya tattaru usulul ahkam ya kuma tattare abubuwa daki daki Allah ya yi bayanin komai babu wani abin da dan adam yake bukata na addini face Allah ya yi bayanin sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo yi bayanin wannan abu daki daki wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma shine bai sani ba amma ubangiji madaukakin sarki ya yi bayanin komai Allah ya ce wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli shay' da cewa muka ce a wancan lokacin ba irin yadda wasu ke faɗa ba cewa duk kuma wani abin da ya zo na zamani na kirkire to sai an nemo mai aya alkur'ani bai zo don ya tabbatar da abubuwan zamani ba littafi ne na shari'a littafi ne na ilmantarwa na abin da ya shafi addinin Allah amma wannan baya nuna alkur'ani ba zai ishara zuwa ga wani abin da zai zo daga baya ba alkur'ani zai iya yin ishara waɗannan ababen hawa da muke gani mota da babur da jirgi Allah ya mana magana su lokacin da yana mana magana ababen hawa wal khayla wal bighala wal hamira litarka wa zina sai Allah ya ce me wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah yana ci gaba da halittar abin da ma ba ku sani ba kaga lokacin da ayat ta sauka sahabbai ba san mota ba busan san jirgi ba ba san babur ba kaga Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamun wannan bai hana alkur'ani ya nuni zuwa ga wani abin da zai faru a gaba amma ba a cewa duk abin da ya faru sai an tankwaro da ayoyin alkur'ani sun gwada wannan abu kamar yadda wasu ka dinga yi lokacin da aka yi 11 september wasu kai ta kokarin cewa ai dama Allah ya faɗa za a yi a duba suratul tauba aya ta kaza Allah ya ce kaza ginin yana da hawa kaza a aya za mu ga harafinta kaza wannan kuma yana cikin abin da malamai suka hana baya cikin abin da alkur'ani ya zo don ya gwada wannan saboda wani abin da za a kirkiro na zamani ko bincike na zamani ya kawo idan ka zo ka ce dama alkur'ani ya faɗa haka ne wannan abin to wannan abin zai iya zuwa daga baya ya canza ya zama binciken an canza an ce da kaza da gano yanzu ba haka yake ba to yanzu kuma ya zaka yi kace alkur'ani kuma ya nuna hakan ne shi yasa ba kowane abu zai zo na zamani na kirkire ba ka ce sai ka fito da shi a cikin alkur'ani bal alkur'ani ya yi nuni zuwa ga wasu abubuwa wanda muke gani na kere-kere na ci gaba na zamani amma kuma asali alkur'ani littafi ne na shari'a littafi ne na bayanin abin da Allah yake so da bayanin abin da Allah baya so dan bayi su nisanta wannan shine abin da alkur'ani yake inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina allazina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira da haka Allah ya ce wa kullu shay'in fassalnahu tafsila sai Allah ya ce mai wa kullu insani وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا نعم الله يتي وكل إنسان كون متن ألزمناه طائره في عنقي من لازم تامسا من لا تيامس طائره أيكنسا في عنقه أوينسا ونخرج له يوم القيامة كتابا ذا مفتمي دون للتابي رانا تاشن القيامة يلقاه zai samu wannan littafi manshura a buɗe sai a ce iqra kitabaka karanta littafinka kafa bi nafsi al-yawma hasi hasiba yau ka isa kai karan kanka kai wa kanka hisabi ubangiji Allah madaukakin sarki cikin wannan aya mai girma yana faɗa mana cewa kowane ɗan adam abin da diye an taskake shi an tara shi wa kulla insanin kowane mutum kowane mutum ne alzamnahu ta'irahu at-ta'ir wasu malamai suka ce al'amal sai zama sai zama alzamnahu ta'irahu ai alzamnahu amalahu mun lazimta masa ayyukansa aikin da yake Allah ya tattara su ya hada masa wannan aiki din yana tare da aikin shi shine ma'ana alzamnahu ta'irahu fi unuqihi sai zama yana tare da aikin sababu babu yadda za a yi wani abu na wannan aikin ya kubce a ce ba a san inda wannan aiki yayi ba ba ana nufin an rataya mai a wuya ba a'a sai anan ayat ta ta'biri da cewa fi unuqihi domin duk abin da aka rataya a wuya to ya zama yana jikin mutum ba da za a iya fita da haka sai aka kamanta kamar yadda aikin mutum yana tare da shi sai aka kamanta da kamar abin da aka rataya a wuya wasu ka ce at-ta'ir shine ma sabaqa lahu fi ilmillah min shaqawatin aw sa'ada abin da ya riga ya gabata kowane dan adam alzalnahu ta'irahu mun lazimta masa abin da yake nashi wanda ya riga ya gabata na abin da Allah ya riga ya rubuta a kan shi na ɗan wuta ne ko aljanna ma'ana mun riga mun san me wani irin aiki zai yi da haka wannan aikin zai lazimce shi shi yasa in ka ga mutum yana ta facaka yana ta banna yana ta sabo yana ta zinube abin da dama Allah ya rubuta ya kaddara ya dola masa kenan da haka Allah bai kaddara mai shirya ba wannan mutumin tababbe ne idan ga mutum yana ta aikin kwarai to dama abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta masa kenan alzamnahu ta'irahu fi unuqihi mun lazimta masa makomarsa a wuyan shi tana tare da shi da haka zai yi aikin da yake an yi wannan ne an riga an kaddara masa shi ne waɗannan maganganu duka biyun a ƙarshe dai suna ƙunsar abu ɗaya amalahu aikinsa ai aiki da shi ake aunawa a gane mutum ɗan aljanna ne ko ɗan wuta da wannan aiki ake ake ake auna ake mizani Allah madaukakin sarki ranar tashi alkiyama zai auna ayyukan bayi idan ka ce abin da Allah ya riga ya kaddara mai shine dai abin da kuma zai aikata to haka duka duka waɗannan maganganu guda biyu suna gwada abu ɗaya cewa kowane ɗan adam an riga an rataya mai ayyukansa fi unuqihi a cikin ma'ana wuyansa ya zama tare da shi kamar irin yadda sarka ko abin wuya yake lazimtar wuya in ba cirewa aka yi ba Allah ce wa nukhruju lahu yawmal qiyama za mu fitan masa ranar tashin alkiyama kitaban wani littafi wanda zai karanta shi yalqahu zai same shi manshura a buɗe wannan littafi ya kunshi wannan aiki din kowa zai karanta littafin shi da kanshi anan Allah bai mana bayanin yadda littafin yake ba da irin yadda za a littafin da irin sibobin mutane yayin da aka karbi littafin da yadda za a karbi littafin duk wannan ya zo a wasu ayoyi ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa mana a wata ayar cewa masu laifi kafirai mujirimai ranar tajar kyama za su zo a tsorace suna tsoron wannan littafin don littafi ne da baya barin karamin abu baya barin babban lamari face sai ya faɗa kuma duk abin da suka aikata za su gan shi a rubuce a cikin wannan littafi Allah ya ce wa wudai alkitabu za a sanya littafi a ɗora ma'ana a fito da shi fataral mujrimi na mushfiqina mimma fihi sai ga masu laifi suna tsorace da abin da ke cikin wannan littafi waya kuluna suna cewa ya wailatana ya kai can mu mali hazal kitab wani irin littafi ne wannan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha baya barin karamin abu ko babban abu sai da ya kididdige shi Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira duk abin da suka aikata sun same shi yana nan wala ya yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya cuta da kowa sai wanda ya gwada ashe littafin ba abin da yake bari littafi ne da ya haɗo abin da mutum ya aikata babba da abin da mutum ya aikata ƙarami a wani gurin Allah ya gaya mana cewa mutane za su kasu gida biyu wasu za su karɓi wannan littafin da dama wasu kuma za su karɓa da hagu ubangiji ya gaya mana waɗanda suka karɓa da dama suna cikin rayuwa mai kyau suna cikin jin daɗi za su gamu da hisabi mai sauƙi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura ubangiji ce wanda ya karbi littafi da dama Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su karbi littafinsu da daman su Allah ce za a yi musu hisabi mai sauki sannan za su juya gurin iyalan suna farin ciki sai ɗaya ɓangaren fa amma man utiya kitabahu bi wanda da aka baiwa littafinsa da hannun hagunsa aka bashi da dama da hagu fa ya ƙulu ya laitani lam uta kitabiya ce ina ma ba a bani wannan littafin ba walam ajri ma hisabiya ina ma ban san me hisabi na ba ya laitaha ya laitaha kanat alqadiya shikenan abu ya riga ya kare magana ta kare lamari ya riga ya gama ma aghna anni maliya dukiya ta bata wadatar min da komai ba halaka anni sultaniya Ikona da mulki na da dama na da abin da nake ganin na isa yau duk babu shi sai a ce khuzuhu gulluhu ku kama shi ku kuntace shi ku daure shi summal jahim sallu sannan ku sanya cikin wutar jahim Allah ya nisantar da mu waɗannan kun ga wanda za su karba da hagu kenan haka wani gurin Allah ya gaya mana wani ma ta bayan bayan shi za a bashi wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi wa sawfa yad'u subura zai dinga kiran halaka wa yasla sa'ira ya shiga cikin wutar sa'ir a wani gurin ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai ce ikira kitabaka kamar yadda yake cikin wannan sura ikira kitabaka karanta littafinka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba yau ka isa kai wa kan ka hisabi a ranar ɗan adam zai karanta da abin da ya aikata yunabba'ul insanu bima qaddama wa akhar yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar dan adam za ga ya bashi labari zai ga duk abin da ya gabatar da abin da ya jinkirtar har ma idan mutum ya yi musu sai Allah ya rufe baki sai hannu da kaba su ba da shaida yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ranar za su yi magana har jiki wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina dan me kuka yi mana wannan shaida sai su ce an tsaka Allahu allazi an tsaka kulla shay Allah da ya bai wa komai daman magana shi ya ba mu daman mai magana wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilaihi turja'un to wannan da a gurin hisabi kenan a ranar tashin alkiyama da haka zai zama a wannan lokacin dan adam zai ga duk abin da ya aikata gashi nan babu abin da zai nema ya rasa wanda baya cikin wannan littafi din ubangiji Allah madaukakin sarki saboda cikar adalcinsa sai ya zama ɗan adam komai zai gani shi nan a gaban shekaranta alhassan albasari rahimahullahu ta'ala yana cewa qadi adala wallahi Allah yayi adalci qadi adala wallahi alaika man ja'alaka hasiba nafsika yace wallahi duk wanda ya sanya ka kai wa kanka hisabi yi adalci kai da kanka zaka yi hisabi yace wannan kuma a ranar komai mutum zai gani da kanshi mutum zai karanta sai Allah ya ce iqra kitabaka iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba yau ka isa kai wa kanka hisabi kai kadai da karan kanka lafazin kafa yana zuwa muta'addi wani sa'in ma ya ta'adda ila maf'ulaini wani sa'in kuma yana zuwa lazim ma'ana wani sa'in yana zuwa muta'addi bi nafsihi kamar baɗin Allah wa kafa Allahul mu'minin alƙitala kun ga nan yayi ta'addi da kanshi kuma maf'ulun bihi wa maf'ulai ne zama maf'uli na barku da na biyu sannan a wani gurin yana zuwa da ba kamar yadda ya zo a nan kafa bi nafsika wa kafa billahi wakila wa kafa billahi hasiba duk yana zuwa a wannan a larabci yana zuwa duka da wannan ma'ana din da haka a ranar tashar kyama Allah zai ce kafa bi nafsika kal yawma alayka hasiba ba wanda zai je wuta a ranar tashin alkiyama face sai ya san cewa lallai ya cancanta ya je wutar Allah bai zalunce shi ba babu wanda zai shiga aljanna ranar tashar kyama face sai ya gane falala ce da rahma ta ubangiji ma'ana falala da rahma wani ma sai ya tsorata ya firgita sai Allah ya ce to ban maka afuwa mun yafe maka je ka aljanna wani sai ya dauka wuta zai je sai Allah ya ce aljanna zai je kamar yadda hadisin bidaka ya nuna da haka aljanna eh, rahmar ubangiji ce za ta kai mu aljanna ayyukan mu sababi ne amma ba su bane da rahmar ubangiji kamar yadda manzo Allah yake cewa ba wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna illa an ta Allahu bi rahmatihi sai in Allah ya lullube mu da rahmarsa suka ce wala anta ya rasulullah manzo Allah ya ce har ni sai dai Allah ya lullube mana da rahmarsa amma wuta duk wanda zai shiga wuta zai san cewa lalle abin da yi din ya cancanta shiga wuta a rana Allah baya zalunci ubangiji baya zalunci daidai da kwayar zarra da haka bawa ba zai shiga wuta ba sai ya tabbatar cewa lalle aikin da ya cancanta shiga wuta ubangiji Allah ya kare mu sai Allah ya ce mani manihtada من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم وبنجي ce mani da duk wanda ya shiryu ya tsaya kan tafarki na gaskiya ya yi imani fa ma ya li nafsihi to kadai ya shirya ne dan karan kanshi kanshi zai amfana wa man dalla duk wanda ya bace fa inna ma yadillu alaiha to ya bace ne a karan kanshi kanshi zai cutar sai Allah ce wala taziru waziratun wata mai daukan nauyi wata rai ba ta daukan nauyin laifin wata wizira ukhra laifin wata babu wani rai da zai dau nauyin laifin wata rai Allah ce wa ma kunna mu'azzibina ba mu zama masu yin azaba ba hatta na ba'asa rasula har sai mun aiko da manzo dan aike wanda zai zo yi bayani ga abin da in an yi an yi daidai ga abin da in an yi ba a yi daidai ba a nan ubangiji allah maɗaukakin sarki cikin wannan aya yana ambata mana cewa duk wanda ya shirya ya aiki da abin da allah yake so wannan shiryar kansa za ta amfana manaita da duk wanda ya shiryu fa inna ma ya li nafsihi to yana shirya ne don karan kanshi don wannan fa'idar abin gare shi zai koma a duniya da lahira hakanan wa man dalla duk wanda ya bace ya ƙi bin shari'a fa inna ma yadillu alaiha to ya bace ne kansa wa ya ɓace ne a karan kanshi ma'ana kansa zai cuta domin abin da zai biyo na uquba kanshi zai fada a nan duniya da kuma lahira ya je ya dawwama a cikin wuta ubangiji ya ce man amila salihan fali nafsihi ko wa man asa'a fa alaiha kamar yadda muka karanta a cikin ma'ana wannan sura man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a falaha waccan sura kuma man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha a gwana gunan Allah ya ce man kafara fa alaihi kufruhu duk wanda ya kabirci kabircin yana kalan kanshi kanshi zai cuta wa man amila salihan wanda ya aiki nagari fali anfusihim yamhadun kawunan su suke wa shimfiɗa kawunan suke wa tanadi qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara fali nafsihi wa man amiya fa alaiha a dai karan kanshi ne wanda ya makance ki ganin gaskiya kanshi ya cuta wa ma ana alaikum bi hafiz faman ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha wa ma ana alaikum bi wakil daga wannan ayoyi duka suna nuna mana wanda ya imani ya aiki na kwarai kan shi yayi wa wanda ya sakaci ya yin aiki to kan shi yayi wa sai Allah ce wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta daukan laifin wata rai ma'ana wata rai ba ta daukan zunubin da wata rai ta aikata wala taziru ai la tahmilu ba ta dauka min wazara yaziru a larabci wazara ai hamala yaziru ai yahmilu idan ya dauka ce wazara daga nan ake kiran mataimakin shugaba waziri da annahu yahmilu a aba a tadbirin daula ko tadbiri shu'unid daula domin waziri yana ɗaukan wani nauyi ne daga cikin nauyin shugabanci na wanda yake shugabanci sai a ce waziruhu ma'ana mai ɗauke masa wani bangare na nauyi kenan da kalmar man wala taziru ai wala tahmilu sannan kalma alwizru tana zuwa da ma'anar al'ismu zunubi ko laifi sukan ce wazara yaziru sai zama wiziran ya yi laifi kenan ya yi abin ba daidai ba da haka anan tana zuwa kuma da ma'ana asikal nauyi abin da yake da nauyi to anan Allah yake cewa wala taziru ziratun wizira ukura ai la hamilu nafsun wata rai ba ta ɗauka waziratan wata rai mai laifi ba ta ɗaukan laifin wata rai duk wanda ya laifi kan shi yau kamar yadda aya ta faɗa babu yadda za a yi wani ya laifi a ɗauko a ɗora wani duk wanda ya kan shi yi wa Allah ce wala taksibu kullu nafsin illa alaiha wata rai ba za ta yi aiki ba ta tsururuci wani abu wanda ba daidai ba face a karan kanta ta yi wannan abu wala taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum a wani gurin Allah ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu abinda wannan rai ta yi yana gare ta kuma abinda kuka yana gare ku ba wanda za a dauki aikin wani a ba wani to amma ya zami da faɗin Allah da muka karanta cikin suratun nahal mm. Allah ya ce li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah dan su dauki laifukan su ranar tashin alkiyama cikakku ba tare da an rage ba sai Allah ya ce wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm da laifukan waɗanda suke batarwa ba da ilimi ba kamar wannan aya tana gwada wasu za su dau laifukan wasu malamai suka ce a'a a nan babu karo can ma laifukansu ne suka ɗauka Allah ya ɗora musu laifukansu da suka yi nasu wa min auzarin lazina yudillunahum za su ɗauki laifukan waɗancan da suka ɓatar a nan ba laifin waɗancan za su ɗebe ba laifin da za su ɗauka na ɓatar da su da suka yi kamar yadda idan ka kawo mutum shiriya ka kawo mutum alheri ka ɗora mutum kan wani abu na kirki in yi aikin sai Allah ya baka lada ai ba ladan shi za a kwashi a baka ba ladan wannan shiryar da shi da kai to haka wanda ya zo batar da mutane ya dinga nuna musu ɓanna to idan suka yi aikin banna din sai a ɗebi zunubi a bashi ta ina ya samu wannan zunubin saboda shi ya gwada musu wannan aiki din da haka har yanzu dai wata rai ba za ta ɗau laifin wata rai ba to ya zabe da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ana wa rai mamaci azaba da kukan da ake masa ya zabe da wannan hadisi wanda na na aisha allah ya kara mata yarda ita ta yi inkarin wannan riwaya saboda duba da wannan aya ta ce ai wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai ya za a ce mutum ya mutu kuma ana kuka ana mai kuka kuma ya zama Allah ya azabta shi to malamai suka ce a'a a nan ma abin da ake nufi za a yi mai wannan azaba ne idan ya zama shi ya bada wasiya yayin da zai mutu ya ce idan na mutu ai mun kuka ina son ai kuka ai ihu game da wani mutumin jahiliya ke cewa idza mittu fan'ini bima ana ahluhu idan na mutu ki mun kuka irin wanda na cancanta da ni kun san a wancan lokacin suna ɗaukan ma isa ce take sanya idan mutum ya mutu a daɗe ana kukan rashin shi ana yin kukan da karfi har mai haya ake ɗaukowa ita aikin ta te kuka an yi mutuwa sai a ɗauko haya ta ta dinga kwala kuka tana yi hake nan kamar yadda ya zo a hadisi ya ce wa shuƙi alayyar jaiba ta ma'abadi in na mutu ki yayya ga tubabin ki yake yar ma'abad to irin wannan idan ya mutu aka yi mai haka to shi kenan za a yi mai azaba kun gana ai aikin shi ne wasiyar da ya ce sa a kama shi ko kuma idan yi sakaci bai hana ba ya san ana yi bai ja kunne ba bai yi wa'azi ba bai yi gargaɗe ba ya bari kurin aka mutu aka dinga sheƙa mai kuka to shi kenan sai a kama shi da laifin ya yi sakaci bai sanar da su ba da aka har har yanzu dai wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai to yaya a shari'a ka ce idan mutum ya yi kisa ya yi kisa na ganganci idan an zo biyan diya dangin sa ne za su biya haka yake a addini idan mutum zai biya diya dangi ne za su hada ce nan ma ba wai babi bane na dora musu laifi wannan babi ne na muwasati babi ne na taimaka wa juna a babin taimaka wa juna aka ce su biya da haka ne wannan ka'ida tana nan wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai sai Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina ba mu zama masu yin azaba ba hatta na ba'asa rasula har sai mun aiko da dan aiki zahirin wannan aya yana gwada cewa Allah baya azabtar da wani a duniya ko a lahira face sai Allah ya aiko mai mai gargadi sai Allah ya aiko mai wanda zai gargade shi kan cewa wannan abun babu kyau wanda zai mai bishara ce ga abin da ake so ka yi da wannan ne Allah madaukakin sarki idan ba abi ba sai ya kama kamar yadda Allah ya faɗa mana wannan cewa wannan ita ce ka'ida har Allah yana cewa walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a aya min qabli an nazilla wa nakhza Allah yake cewa da a ce mun halakar da su tun gabanin mu aiko musu da mai dan sako tun gabanin mu aiko musu da annabi da sun niga cewa ya Allah ina ma ka aiko mana da manzo sai mu ba ayoyinka kun ga Allah yana gwada cewa ranar tashi alkiyama mutane ba su da hujja ba Allah ya riga ya aiko dan da ba aiko ba abinda za su wa Allah Allah ina ma ka aiko a wani gurin Allah yake cewa fa yaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan sai ce ya Allah ina ma ka aiko min dan sako wanda yake manzo sai mu bi ayoyinka mu zama cikin muminai Allah ya gaya mana cewa ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fataratin min rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nazir Allah ya ce ya ku ahlal kitab manzon mu ya zo yana muku bayani lokacin da babu dan aike mun aiko mai manzo dan ya muku bayani dan kada ku zo ranar tashi alkiyama kuna cewa mai gargadi bai zo ba almuhim dai waɗannan ayoyi da makamantar wannan aya suna gwada mana Allah baya azabtar da bayi sai ya aiko musu da dan sako ko a duniya Allah baya kama wata alƙarya da, da, da, da hukunci ya halaka ta sai an ringa an mata gargadi sai an mata wa'azi hakanan a lahira Allah baya azabtar da mutane sai an musu wa'azi shi yasa in ka bi ayoyin alkur'ani yan wuta in sun shiga cikin wuta aka tambaye su alam ya atikum nazir mai wa'azi bai zo ba mai suke cewa qalu bala su ce ya zo qad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay mai gargadi ya zo muka karyata muka ce Allah bai saukar da komai ba Allah ya ce yana gaya mana cewa duk lokacin da aka koro su jama'a cikin wuta suka je suka samu kobobi a buɗe wa qala lahum khazanatuha sai masu gadin wutar ce alam ya atikum rusulun minkum masu gargadi bu zo ba ne sai su ce me tuluna alaikum ayati rabbikum wa yunziru kum yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha me suke bada amsa qalu bala su ce mi gargadi sun zo manzanni sun zo walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin to amma da Allah ya ya riga ya hukunta sai an azabtar da shi babu yadda zai wannan ya riga ya tabbata kun ga anan za su tabbatar cewa manzanni sun zo da haka dukkan kafirai Allah ya aika musu da waɗanda za su yi musu gargaɗi dukkan mutane gaba ɗaya wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wa janibu tagut to amma yaya zamu da wannan aya Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula sai malami suka ce to in haka ne tunda abinda hadisi ya gwada kenan abinda aya ta gwada kenan cewa babu wanda Allah zai mai azaba face sai Allah maɗaukakin sarki ya aiko mai ɗan aiki to yaya za mu yi da waɗanda ake kira ahlul fatara ahlul fatara su ne mutanen da saƙon annabi saƙon manzo bai je musu ba inda yanzu za mu iya kaddara a samu wasu mutane da suke rayuwa za mu iya samu suna rayuwa a wani guri da ba san wani abu musulunci ba kiran musulunci bai je musu ba haka suke rayuwa ba su taɓa sanin wani addini ba a duniya musulunci irin wannan in suka mutu yaya Allah maɗaukakin sarki zai yi da su su ne ahlul fatara wasu ka ce a nan duniya suna da uzuri a lahira kuma ubangiji allah maɗaukakin sarki zai jarrabe su kamar yadda hadisi ya gwada hadisi ya inganta allah zai jarrabe su ranar tashin alkiyama kamar yadda ya zo a hadisi bari in karanto mana nassin hadisin waɗannan mutane a hadisin ya zo daga aswad ibn sare ya ce manzan allah ya ce arba'atun yahtajjuna yau qiyama sinfi hudu na mutane za su yi wa Allah hujja ranar tashin alkiyama rajulun asam mutumin da baya ji la yasma'u shay'an baya jin komai haka aka yabe shi kurma kenan ko kadija ja wa a wa rajulun ahmak da wawa wanda aka yi ba wawa dolo shi kuma yana da wawanci da dolanci wa rajulun harim da wanda musulunci ya zo yana tsoho tukun bai gane komai wa rajulun mata fi fatara da mutumin da ya mutu a lokacin da ba wani annabin da yake wa'azi ko babu wani kira da ya zo mai bai samu wani kira ba waɗannan mutane za su yi hujja gaban Allah ranar tashi alƙiyama sai ya Allah mu ba mu san me ake ciki ake ciki ba fa ammal asam wanda baya ji sai ya ce rabbi ya ubangiji qad ja al islam wa ma asma shay'an musulunci ya zo ni bana jin komai in ban da yanzu da aka samu ci gaba da ake karantar da su ai kaga duk abin da ya ga yana yi sai dai abin da ya ga mutane na yi baya ji makaho zai iya ilimi in kana kana karanta tarjaman malamai akwai makafi da yawa amma baka taba ji an ce ga wanda yake bibi ko kurma kurma ya zama malami ba babu sai dai a ce ko baya ji sosai amma kwata kwata wanda baya ji ba za ga cewa gashi malami bane idan suka ce ni'imar gani rashin ni'ima ta gani a duniya akwai kwaruwa a ciki kwaruwar ta bi yawa ya ta bi muni a ce baka gani eh, ma'ana baka baka gani ba ka gani a duniya ta fi muni a duniyance amma addinance rashin ji ya fi muni don wanda baya ji kaga bai san addini ba zai koyi addini ba amma wanda baya gani zai koyi addini da haka shi wanda baya gani a duniyance ya fi gamuwa da matsala don bai komai ba wanda baya ji kuma addinance ya fi gamuwa da matsala dukkanin dai matsaloli ne to shi wanda zai ce ya Allah ban ji komai ba da haka hujjar da zai faɗa kenan wa ammal ahmaq shi kuma wanda yake wawa dodo irin wanda yake bigi bagiru sai ce rabbi laqad jaa al-islam ya Allah musulunci ya zo wasu biyanu yahdifuna ni bil ba'r lokacin ma yara na jiba na da kashin dabbobi ma'ana banda hankali mutane na yara na jiba na wa harim tso zai ce rabbi ya ubangiji laqad jaa al-islam musulunci ya zo wa ma aqilu shay'an ban gane komai na tsuba na rikittike amma allazi mata fil fatara wanda ya mutu lokacin da ba wani annabi ba manzo ko ba wani kira da ya je masa sai ya ce rabbi ma atani laka rasulun dan aike bai zo mun ba ya Allah fa ya a akhudha mawasiqahum la yuti'unnahu daga nan sai Allah ya ce to shikenan yanzu ya alƙawari da ku za ku yi min da'a su ce za mu yi da'a za ku yi min da'a za mu yi da'a sai Allah ya alƙawari da su za su yi da'a fa yursalu ilaihim an idkhulun nara sai a aiko musu cewa ku je ku shiga wuta wa wallazi nafsu muhammadin biyadihi maza Allah ce na rantsi da wanda ran Muhammad ke hannunsa law dakhalu hala kanat alaihim bardan wa salama da za su je shige ta same ta aminci da sanyi da nutsuwa da haka anan waɗanda za su toge da sakon ya zo mu sai ce ya Allah za mu shiga wuta ko ba za mu shiga ba waɗanda kuma za su yi da'a ga Allah duk sai su tafi shiga wutan sai su same ta aminci da sanyi to wannan shine jarabar da Allah zai musu to anan duk da wasu malamai wannan hadisi yana cikin musnad na imamu ahmad hadisi ne da yake ya zo a cikin littafin hadisi a wasu malamai sun inganta shi kamar a diya al-maqdisi cikin littafinsa al-muhtara hakanan ibnu kasir da ya kawo shi ya yabi sanadin shi hakanan ibnu hajar ya ce mas'alar jarraba da Allah zai wasu bayi a ranar tashi alkiyama wannan ta inganta to da haka shine ana Allah ce wa ma kunna mu'azzabi mu'azzibina hatta na ba asa rasula da haka irin waɗannan ga yadda Allah zai musu ibn kasir ya bada amsa dangane da wanda suke cewa wannan hadisi mu ba za mu karɓe shi ba suka ce domin a lahira ai babu aiki sai sakamako lahira ai babu aiki sai sakamako to ya za a ce ya za a kallaba musu wani aiki a ce su je su shiga wuta to ibn kasir ya bada amsa ce wannan takalibi a lahira ai ba wannan bane kaɗai takalibi shin a lahira ba za a ce mumine su je su sujjada ba ga abin da suke bautawa wa kad kanu yud'auna ila sujudi fala yastati'un a lokacin kafirai za su tafi da munafukai sai bayan sai san kame zama abu daya ai shi ma umarni ne da za a ba a lahira shin ba a lahira ne za a ce a ji a ketare siradi kuma siradin nan gashi nan ma ana ganin shi kamar yadda wasu magabata suke cewa ya bi gashi siranta ya bi takobi kai bi. amma za a ce a a hau ba umarni bane suka ce to da haka wannan ba ba laifi bane dan an ba da umarni a lahira da haka hadisi yana nan haka Allah zai jarrabe su to sai aka ce yaya kuma abin da ya shafi ya'ya na mushrikai mutum ne arni a nan duniya arni da arniya suka haifi ɗansu ɗan ƙarami wata ɗaya biyu uku sai ya mutu ko yana shekara ɗaya biyu uku sai ya mutu ko yana shekara biyar bakwai ya mutu ma'ana bai kai mun munzalin balaga ba bari a ce shari'a ta kan shi ga baban shi ya ce baban shi arni ne a nan dai duniya ba saɓani hukuncin da ake bashi hukuncin su ake bashi tunda ba wanda ba wani arnan da zai haifi ɗaɗan ya mutu mu je mu ce kawo mu binne shi dole za mu kyale su da kayan su mai yadda suke yi kun ga ma'ana ana gudanar da hukuncin su ne akan hukuncin iyayen to amma a lahira sai aka yi saɓani wasu suka ce suna cikin waɗanda Allah zai jarraba da haka suna cikin waɗanda Allah zai wannan jarraba kamar yadda muka karanta suka ba hujja da wancan hadisi da ire-irensu ibnu kasir ya ka hadisan a cikin tafsirin shi wasu suka ce a waɗannan 'yan aljanna ne 'yan aljanna ne waɗannan duk ƴaƴan wanda suke ba musulmi ba ƙanana da suka mutu ƴan aljanna ne me dalili suka ce hadisin samura Ibn jundub hadisi dogo da manzan Allah ya ga abubuwan ban mamaki cikin abin da manzan Allah ya gani ya je wajen wata rauda wajen wani dausayi sai manzon Allah ya ga wani mutum dogo manzon Allah ma ya ce har bana iya ganin kansa saboda tsawo ya ce gebansa sai ga yara da yawa ya ce ni ban taɓa ganin yara masu yawa irin wannan ba da manzon Allah ya zo na tambaya bayan duk abubuwan da ya gani sun wuce ya zo yana tambayan mala'iku wannan a cikin bacci manzo Allah da a gwada musu waɗannan abubuwa din sai suka ce mutumin nan dogo da ka gani wanda baka iya ganin kansa dan tsawo annabi Ibrahim ne yaran da ke gebansa kuma ‘ya'yan mutane ne ‘ya'yan ma'ana yara ne da aka haife su akan fitira fa kullu mauludin mata alal fitira duk wani yaron da ya mutu akan fitira ta addini shine Allah ya tattara su kisa kila suke cewa Allah ya sa yana cikin makarantar gaban annabi Ibrahim ma'ana annabi Ibrahim yana tare da waɗannan 'ya'ya da suka mutu suna ƙanana sai wani cikin sahabbai ce ya rasulullah wa auladul mushrikina da ƴaƴan mushrikai a ciki qala sai manzo Allah ce wa auladul mushrikina da ƴaƴan mushrikai ma suka ce wannan hadisi nassi ne na cewa waɗannan 'yan aljanna ne da haka dan Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba asa rasula shi yaro ne karami bai kai lokacin da zai gane wani abu addini da ba addini bai mutu to me laifin shi suka ce har wa yau akwai wani hadisi na Anas dan Malik shi ma da yake gwada haka yace sa'altu rabbi allahina min zurriyatil bashar allah yu'azzibahum fa atanihim manzo Allah ce na roki ubangiji na allahina yara ƙanana masu wasa da shagalta kada Allah ya azabta su sai Allah ya bani wannan abin da na roƙa wannan hadisi yana cikin ma'ana musnad da Abu Ya'la wasu malamai kamar Ibn Hajar ya ce isnadin shi Hassan ne kauli na uku suka ce mu dai mun tsaya shiru muka yi akai ba za mu ce yan aljanna bane ba za mu ce yan wuta bane dalilin su hadisin Abdullahi dan Abbas an tambaye manzon Allah dangane da 'ya'yan mushrikai 'ya'yan arna da suka mutu suna ƙanana sai manzon Allah ya ce Allahu iz khalaqahum Allah yayin da ya halicce su a'lamu bima kanu amilin shi ya fi sanin me za su aikata da haka kamar manzo Allah yana wannan lamarin su yana gurin Allah kauli na hudu suka ce yan wuta ne tare da iyayensu saboda hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda manzo Allah ce hum ma'a abaihim su suna tare da iyayensu tace ya rasulullahi ya amalin ba tare da wani aiki ba fa suka yi manzo Allah ya ce qala Allahu Allahu azza wa jalla a'lamu bima kanu amilin manzo Allah ya ce ai Allah ya san me za su aikata da sun girma da haka suna tare da iyayensu to wannan abin da ya shafi kenan amma in mun duba riwaya maganar cewa yan aljanna ne tana da karfi hadisi ne mai inganci fiye da sauran sai wanda take biye masa a karbe maganar cewa za a jarrabe su ranar tashin alkiyama cewa manzan Allah ya ce Allah ya san me za su aikata wasu malami suka ce wannan gabanin a sanar da manzan Allah matsayinsu da haka daga baya manzan Allah ya faɗi matsayinsu sannan wa ma kunna na hatta na basa rasula tana gwada ba yadda za Allah ya azabtar da su ba tare da sako ya riga ya zo musu ba ibnu kasir ya ce wannan fa saɓani ne kan 'ya'yan wanda ba musulmi ba amma 'ya'yan musulmi babu saɓani cewa mutanen kwarai ne 'yan aljanna ne wannan babu saɓani akan haka to a ƙarƙashin wannan aya malamai suke tattauna wannan matsala in ka koma ibnu kasir cikin tafsirin shi ya kawo hadisai da dama kan wannan matsala ya yi bayani dogo mai fa'idantarwa a ƙarƙashin wannan matsala ɗin sai Allah ya ce wa iza aradna وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا الله يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية إذا مكينب مهلك وتأل القرية amarna mutura fiha sai mu umarci masu jin daɗin ta manyan cikinta fa fasaqu biha sai su fasikanci a cikin alkarya sai su yi banna sai su saba wa Allah fa haƙa alaiha alqawlu sai azaba ta tabbata akan wannan alƙarya ɗin abinda Allah ya faɗa ya tabbata akan ta fa ha tadmira sai mu dirka ke ta mu halakar da ita halakarwa wannan aya malamai suka ce abinda take nufi wa idza aradna an nuhlika qarya idan muka yi nufin mu halakar da wata alkarya amarna mutura fiha sai mu umarce masu jin daɗin cikinta nan wasu malamai suka ce amarna a nan a cikin wannan aya tana nufin cewa za mu umarce su su yi ɗa'a da haka amarna a nan umarnin da Allah zai ba su ba na su yi sabo ba ne umarni ne na su yi ɗa'a umarni ne na su bi Allah umarni ne na su yi tauhidi umarni ne na su gaskiya fa fasaqu biha sai su kuma su ƙi sai su fasikanci sai su ja baya sai su bar abin da Allah yake so fa marna ha tadmira Allah ce sai mu halakar da ita da haka Allah zai ba su umarni ne na bin Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah yake ba mu labari wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna alaiha aba'ana idan suka yi laifi ce ai iyayen muka samu akan wannan aiki din wallahu amarana biha sai Allah ya ce me qul inna Allah la ya'muru bil fahsha shi yasa amarna a can malamai suka ce ba ana nufin zamu umarce su da banna bane zamu umarce su da tauhidi shine ma'ana amarna ai amarnahum bi ta'a fa fasaqu sai su fasikanci kamar ma'ana yadda zaka zo a larabci ka yi magana ka ce amartuhu fa'asa a larabcin ka ce amartuhu fa'asa na umarce shi amma sai ya saba ba wanda zai bayyance ka cewa ka umarce shi ne dama dan ya saba maka kana nufin na umarce shi kaza sai ya ki ya saba ya wani abu daban wannan fassara ta farko da malamai suke ambatawa gane da wannan kenan wannan kuma uslubi ne larabci kamar yadda muka ma'ana ambata laraba na irin wannan wasu suka ce amarna mutura fiha amarna anan amrun ne kauni amarna mutara biha ma'ana za mu umarci masu jin daɗin ta wannan irin umarni umarni ne ba na cewa ku yi kaza ku bar kaza ba a'a umarni ne kauni ma'ana Allah ya riga ya kaddara ya tsara da ka kurin sai su fasikanci ma'ana Allah ya riga ya kaddara ai kaddarna alaihim shine amarna mutara biha sai mu kaddara wa masu girma a cikin ta su yi laifi ya zama sun aikata laifa ba zaqu biha fa haƙa alaiha alqawl fa dammarnaha tadmira wasu ka ce amarna anan bi ma'ana aksarna sai mu yawaita mutarafiha wanda suke masu jin daɗi a cikin alƙaryar sai zama sun yi aikin fasikanci da haka ana amarna ta zo da ma'ana aksarna idan suka yi wannan abuwa Allah ce fa haqqa alaiha alqawlu da haka sai maganar da Allah ya riga ya tabbatar na azaba sai tabbata a kansu fadammarna ha tadmira Allah ce sai mu ke ta gaba daya ku duba anan waɗanda suka yi laifin kamar yadda ayat ta nuna su ne masu jin daɗi manyan gari su suka dinga fasikanci suna luwaɗi suna sata suna kisa suna banna amma da Allah ya tashi magana azaba ya ce fa haqqa alaiha alqawlu ita alƙarya din gaba daya fa dammarnaha ita alƙarya din tadmira to yaya aka halakar da wanda ba ruwansu sai malamai suka ce eh ko dai ya zama sun bi su su mabiya din su ma sun biye musu da haka suka ɓace gaba ɗaya kamar yadda ranar tashi alƙiyama za mu ga irin waɗannan mabiya ɗin za zo suna cewa rabbana inna ata'ana sadatana wa kubra'ana ya Allah mu ba mun bi manyan mu ne mun bi wanda suke shugabannin mu ne fa adalluna sabila suka batar da mu kun ga kenan ayat tana da kenan za su iya bin shugabannin su a cikin wannan shi sa Allah ce fa haqqa alaiha alqaul fa dammarnaha tadmira haka ranar tashi alkiyama Allah ya dada gwada mana hakan dai zai dada faruwa wa barazu lillahi jami'an fa qala ad-du'afa lil ladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an ranar tashi alkiyama aka shiga wahala sai masu rauni su ce masu girma masu girman kai mu ba muna bin ku ne duk abin da kuka shi muke yi fa hal antum maghnuna anna min azabillahi min shay za ku iya wadatar mana da wani abu daga azabar Allah da haka anan amarna mutura fiha waɗannan manya manyan za su yi sabo sai kananan su biye musu fa haqqa alaiha alqawlu fa ha tadmira ko kuma suka ce a'a ko ya zama wasu ne suka yi laifin sauran kuma suka zira ido ba hana ba babu amru bil ma'rufi babu annahyu anil munkar dama Allah ce wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa la tusibanna allazina zalamu minkum khassa idan fitina ta zo sai Allah hada da wanda suke da wanda basu ba hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ya farka daga bacci yana cewa la ilaha illallah wailul lil arab min sharrin qad qad iqtarab manzon Allah yana cewa larabawa sun shiga uku wani a sharri da ya gabato manzo Allah ce yau daga wannan gini na yajuju da majuju wanda ya kare mu daga yajuju da majuju yau an dan bude wata eko ba ƴan kaɗan ma'ana alkiyama ta kusa sai manzo Allah yake yayi nuni da dan yatsan sai kofa ƴan karama sannan sai manzo Allah sai wata daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Zainab sai ce ya rasulullah anuhu lakum wa fina salihun ya manzo Allah yanzu a iya halakar da mu ga mutanen kwarai a cikin mu ma'ana yanzu manzo Allah ya tashi a birgice yana cewa abu fa ya zo ya kusa kamar ga halaka nan sai take mamaki yanzu a halakar da mu alhali ga mutanen kwarai qala na'am sai manzo Allah ya ce eh za a iya halakar da mu duk da ga mutanen kwarai a cikin mu idza kasura al-khabas in banna ta yawa to wacce alƙarya idan banna ta yi yawa sai Allah madaukakin sarki ya halakar da su ko kuma ka ɗauka Allah zai halakar da wanda yi da wanda bai ba sannan sun mayu ba a suna ala niyyatihim kowa a tashe shi akan niyyarsa wanda yake gwada mana idan barna ta yawaita a cikin ƙasa to alama ce ta sharri in ka ga zina ta yi yawa sata ta yi yawa kwace ya yi yawa zalunci ya yi yawa rashin bin iyaye ya yi yawa rashin sallah shaye-shaye wannan alama ce da ke nuna alƙaryar ta ɗauko hanyar halaka da haka masu hankali a ciki sai su miƙe da wa'azi da karantarwa da ilmantarwa in ba haka ba yadda Allah ya halakar da waccan alƙarya kamar yadda za mu zo mu karanta aya ta gaba haka su ma waɗanda za su zo su irin wannan Allah zai iya halakar da su da haka aya a nan tana nuna mana haɗarin yin laifi haɗarin zunubi kuma musamman a ce manya ne suke yi wannan alama ce ta sharri ubangiji Allah ya datar da mu ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilayk inna alaina jam'ahu wa qur'anak فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه